21 ga watan rabi'un al-awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da bakwai ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kaset na 243 cikin jeren giyar karatukan littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا da suna ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله littafin zadul ma'ad mausu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu komai da ruwanka ne dangane da tafarkin ma'aikin Allah sallallahu alaihi da tsarin rayuwarsa da al'adunsa da yadda ya gudanar da addini da rayuwarsa malamai suna jinjina ma ibn lukaim akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'ad ne a halin tafiya a inda ya je kasar makka don yin aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa allah ya saka mushi alkhairi ba mu gushe ba muna bin al'imamu ibn qayyim al inda yake mana darasi akan fa'idoji da ke cikin yakin usuru wanda shine yaki na biyu daga cikin yake yaƙen da manzon allah sallallahu alaihi sallama ya gudanar za mu tashi inda malai yake cewa faslun thumma akhbara subhanahu an hikmatin ukhra fi hadha at-taqdiri wa hiya ibtila'u ma fi sudurihim wa huwa ikhtiyaru ma فيها من الإيمان وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه ala jawarihi wa lisanihi malam yace faslun ga wata gaba ثم akhbara subhanahu an hikmatin ukhra fi هذا takdir sannan sai Allah ya bada labarin wata hikima da ke cikin wannan kaddara da Allah ya wa musulmai annabi da sahabbai sallallahu alaihi wasallama a lokacin da wato kafirai suka samu wata nasara a yanki ko a sashe na cikin wannan yaki na Uhudu kafirai sun samu nasara a kansu wannan kaddara da Allah ya musu akwai wata hikima a ciki meye hikiman wayyabti yabtila'u ma fi sudurihim shine jarabta abin da ke cikin su game da Allah ya ce li yabtali Allahu ma fi sudurihim wa liyumahhisa ma fi qulubihim ah, wallahu alimun bi zati sudur Allah ya haka dan ya jarabci abin da ke cikin su ya kuma tantance abin da ke cikin zukatansu Allah kuma dama yana sanda sana da abin da ke cikin kirazan nasu to Allah ya yi haka domin ya tantance wa huwa ikhtibaru ma fiha min al-imani shine Allah ya tantance abin da ke cikin zukatansu na imani wan nifaq da kuma waɗanda suke munafukai a wannan zamani su ma a tantance abin da ke cikin zuciyarsu na munafurci wal mu'minu la yazdadu bi dhalika illa imanan wa taslima shi mumini babu abin da yake ƙara samu a sakamakon haka a sakamakon wannan jarabawa da Allah ya yi musu babu abin da suka ƙara samu face imani da kuma sallama wa Allah wal munafiqu wa man fi kalbihi marad shi ko munafiki wanda ba mumini ba da wanda a cikin zuciyarsa akwai kaikayi da cuta ta munafurci da shakka la budda an yazhara ma fi kalbihi ala jawarihi wa lisanihi shi kuma wannan babu makawa a sanadiyar wannan jarabawa to Allah ya bayyana wa mutane abin da ke cikin zuciyar su munafikan a aikace da harshen su da gabobin su sun tona asirin su an gane cewa su munafikai ne thumma zakara hikmatan ukhra sannan Allah ya ƙara ambatan wata hikima ta daban wa huwa tamhisu ma fi qulubil mu'minin bayan al-ibtila domin sanin abin da ke cikin zukata kuma Allah ya tantance abin da ke cikin zukatan mu'mine a keɓance wa huwa takhlisuhu wa tanqiyatuhu wa tahribuhu shine Allah ya tsame musu datti ya wanke musu zukatansu ya rairaye musu zukatansu fa innal quluba domin su zukata yukhalituha bi galabati taba'i tana samun ita zuciyar dan adam tana cakudan deniya. ana samun a cikinta bi galabati taba'i sakamakon galabar ɗabi'ar da Allah ya halicci mutane a kai Allah ya halicci mutane da wata ɗabi'a wacce wannan ɗabi'a ba sa iya canza ka ita ce ɗabi'ar haɗuwan alkhairi da sharri a cikin zuciyarsu da rayuwarsu zaɓin aikata alkhairi da zaɓin aikata sharri a cikin iradarsu to wannan ɗabi'ar da Allah ya halicci mutane wa mailin nufus da kuma karkata na rayuka ran ɗan adam a ɗabi'ance yana karkata izuwa ga wasu abubuwa na san duniya da ƙin mutuwa da san tara abin duniya da san shugabanci da san a yaba mashi da dai gasu nan soye-soyen ta ɗan adam waɗanda aka sani wa hukumin al'ada da kuma hukuncin al'ada wato kalta inda mutum ya taso garinsu ko ƙabilarsu ko al'ummarsu suna da wasu abubuwa waɗanda su ne tsarin rayuwarsu to wannan tsarin rayuwar Ɗan adam bai fita daga cikinsa duk inda dan adam yake al'adun mutanen da yake rayuwa a cikinsu suna tasiri a kansa tun daga tunanin da yake zama a kwakwalwarsa da irin yaren da yake magana da shi da irin abincin da yake ci da irin sitirar da yake sawa da yadda yake kallon abubuwa abin da ake ce ma world view yadda yake kallon ru'yatuhu lil hayat dole waɗannan abubuwan suna zama ah, suna tafiya ne tare da al'adun mutanen da ya taso a cikinsu to waɗannan al'adu suna yin tasiri akan duk kunce hukuncen da mutum zai yi value judgment me zai gani a matsayin mai kyau me zai gani a matsayin mummuna me zai so me zai ki duka al'adun mutane sa da tasiri a wajen wannan wata zini shaitan sannan kuma da yadda shaitan ke kawata wa ɗan adam abubuwa na sarrai na sha'awa na barna na fajirci wastila'il gafala da kuma yadda wofantuwa daga tunanin lahira wofantuwa daga tunanin makoma shi ma yana tasiri akan kan adam duk waɗannan abubuwan sukan yi tasiri ta hanyar mene ma yudaddu ma awda'a fiha ma udi'a fiha yukhalituha ma yudaddu ma awda'a fiha wannan shine shine ah, ci gaban zancen duka wato jumla ce mu'tarada ko kuma jumal ne mu'tarada maganganu ne wanda suke shigo jumali mu'tarada fa innal quluba yukhalituha amma yudadu ma udiatiha su zukata suna samun sabani ana ana samun wato cakuɗaiɗainiya na abin da yake ya kishiyanci asalin abin da aka zuba a cikinta ta minal imani wal islami wal birr wat taqwa imani da musulunci da biyayya Allah da takawa waɗancan abubuwan da ke bujiro wa zukata suna yin saɓani suna kishiyanta imanin su ne mene ɗabi'ar ɗan adam karkatar zuciyarsa al'adu a rudin da kuma a mantuwa duk waɗannan su ne suke zuwa sai su cakudu da imaninsa da musuluncinsa da tsoron allansa ku sai ga ana samun wato abin nan ana samun kokuwa wani lokaci imani ya galaba wani lokaci sun zuciya ya galaba wani lokaci al'ada ta galaba a kan shi wani lokaci musulunci ya galaba a kan shi haka ne haka ne to kuma alhukumu lil aglab za a masa hukunci da wanne ne abin da ya fi karkata ya zuwa gare shi falau turikat fi afiyatin da'imatin mustamirra da ce za a bar zuciyar dan adam a cikin zaman lafiya a cikin nagarta kamar zuciyar mala'iku a ce diman da'iman haka take akan imani da musulunci da nagarta da tauhidi da taqwa lam tatakhallas min hadhihi mukhalata wa lam tatamahhas minhu da za a batta hakanan kawai ta zauna to ba za ta iya kukutuwa daga waɗancan abubuwa da suke cakuɗe da ita ba wa lam tatamahhas minhu ba ta tace daga barinsu ba da za a ba zuciyar mutum haka kawai babu wata jarabawa babu wani faɗi tashi to ba za ta lalace ne ga baki ɗaya faqtadar hikmatul azizi an qayyada laha min al mihani wal balaya ma yakunu kadawa'il karih liman arada lahu da'un sai Allah subhanahu ta'ala a cikin hikimarsa da kaddarawarsa sai hukunta jarabawoyi da bala'o'i su dinga bujuro ma zuciyar dan adam sai su zama kamar magani ne wanda yake mai ɗaci addawa'ul kare magani mai ɗaci wanda bai da daɗi a baka kamar misali yanzu a ce tablet na flagyl ko makamantan shi liman arada lahu da'un ga wanda yake da wani ciwo a ce ya sha magani mai ɗaci in lam yatadaraku tabibuhu bi inzal bi izalatihi wa tankiyati min jasadi wanda yake da wani ciwo za a ba shi magani mai ɗaci wanda in ya sha in likitan shi ya ba shi, to wannan maganin shi ne zai riski ciwon ya fidda ciwon daga jikin shi wa illa <clears throat> in kwa bai sha ba <clears throat> khifa alaihi minhu alfasadu wal halaku to za a tsoratar mishi cewa wannan ciwon zai wahal shi zai barnatar da rayuwar shi ko ya halaka shi mutum ne yana jin zafin ciwo to ciwon nan ko dai ya sha magani wanda shi ma yana da ɗaci bai da daɗi sai ya warke ko kuma ya tsoraci magani ya kisha ciwon kuma ya mishi illa ko ya halaka shi gaba ki ɗaya fakanat subhanahu sai zama ni'ima Allah madaukakin sarki alaihim akan bayinsa bi hadhihi al-kasra wal hazima Allah ya musu ni'ima ne aka kwashe kafarsu aka ci nasara akan su wa qutila man qutila minhum aka kashe waɗanda aka kashe daga cikinsu adilu ni'matahu alaihim wa qatlu man qutila minhum tu'adilu ni'matahu alaihim bi nasrihim wa ta'idihim wa zafrihim bi aduwihim in ka lissafa adadin waɗanda aka kashe daga cikinsu to za ka ga cewa ni'imar da Allah ya yi musu ta nasarar da suka ci daga baya da taimakon da ya ba su da nasarar da ya ba su akan abokan gabansu to wannan ya wanke abinda aka kashe musu na mazaje wato an yi kankan kan kenan falahu alaihim ni'matu tamma fi hadha wa hadha dan haka abubuwan guda biyu duka ni'ima ne kashe su da aka yi wasu suka samu shahada ya zama hanyar daukan izina sannan kuma falala da Allah ya musu daga baya ya ba su nasara ثم أخبر سبحانه an عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin wato muminai waɗanda suka juya suka bada baya suka ruga da gudu a wannan rana a wannan yaki wa annahu bi sababi kasbihim wa dhunubihim cewa kuma dalilin da yasa suka gudu suka gudu daga fagen faman nan sakamakon abin da suka aikata ne da kuma zunubansu fastazallahum ash-shaytanu bi tilka al-a'mali hatta tawalla shine shaytan ya samu hanyar da zai kaskantar da su ta hanyar waɗannan munanan ayyuka nasu har suka kai ga sun gudu daga fagen fama fa kanat a'maluhum jundan alaihim haka munanan ayyukansu ne suka zama sojojin da suka halaka su izdada biha aduhum quwwa wanda suka karawa abokin gaban su shedan kenan da kafirai suka kara karfi ta hanyar munanan ayyukan da su suka aikata fa innal a'mala jundun lil abdi wa jundun alaihi domin su ayyukan bayi ko da su zama sojojin da ke taimakon ka in kai aikin alkhairi ko sojojin da za su halaka ka idan ayyukan banza ne wala budda lil abdi kulla waqtin wala budda dole haka yake kasancewa ko dai laka ko alaika falil abdi kulla waqtin sariyatun min nafsihi tahzimuhu bawa ko da yaushe yana nan tare da wata ƴar ƙaramar runduna a cikin zuciyarsa wacce za ta iya halakar da shi autan tansuruhu ko kuma ta taimake shi fa huwa yamuddu aduwahu bi a'malihi min haythu yadhunnu annahu yuqatiluhu biha bai san cewa yana taimakon abokin gaban shi bane a sa'ad da yake yakan abokin gaban idan bai yi aiki na kwarai ba wa yab'asu ilayhi sirriyatan sirriyatan tagzuhu ma aduwihi min haythu yadhunnu annahu yabdu aduwahu kuma sai ya zama kamar yana aikawa da wata karamar runduna tana taimakon abokin gabansa ne akan shi a yayin da yake tunanin yana yakan abokin gabansa fa amalul abdi su ayyukan bawa ta suquhu kasran ila muqa ila muqtadaha min alkhair wa shar ayyukan da bawa yake yi ke jan shi automatically suna jan shi zuwa ga abin da ya aikata idan alkhairi yake aikatawa ayyukan shi za su dashi zuwa ga nasara da alkhairi idan shari yake aikatawa ayyukan nan da yake aikatawa za su dashi zuwa ga bata da sharri wal abdu la yash'uru aw yash'uru wa yata'ama bawa bai ma san haka tana faruwa ba ko kuma ya san tana faruwa amma zai makance ba zai gani ba fa fararul insani min aduwihi wa huwa yutiquhu innama huwa bijundin min amali a ce bawa musulmi ya gudu ya ya gudu ya tsoraci abokin gabansa to wannan yana faruwa alhalin zai iya abokin gaban to wannan yana faruwa ne saboda mummunan aikinsa ba a sahu lahu shaitanu wasta zallahu bi Allah ya shaitan ya dawo mishi da wannan mummunan aikin ya kuma halaka shi ta hanyar wannan mummunan aikin da aka guduwa da suka yi bunin aikin su ne ya ja a lokacin sun ma akhbar subhanahu annahu afa anhu sannan sai Allah ya sake ba da labari ya ce to kuma ya gafata musu da anna hadha farara لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك wannan gudun da suka yi bai kasance sun gudu ne don munafurci ko don suna shakkar gaskiya addini ba wai na maka na ariban wani abu ne da ya bujiro musu sun ma karrara alaihim afallahu anhu Allah ya yafe wannan aris din fa'adat shaja'atul imani wa sabatuhu ila markabiha wa nisabiha da haka suka samu karfin jarinta da karfin imani da tabbatuwa suka dawo musu suka ci gaba da yaƙi sun makarara alaihim subhanahu sannan Allah ya maimaita wannan magana da cewa anna hadha alladhi asabahum ma utu min fihi min qibali anfusihim cewa wannan abin da ya same su abin da yasa ya same su su suka gawa kansu wa bi sababi a'malihim sakamakon aikin su faqala Allah yace awalan ma asabatuhum musibatu asabatkum musibatun kad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yace awalan ma asabatkum musibatun yanzu kuma duk lokacin da musiba ta same ku qultum sai ku ce kad asabtum mithlaha wanda a da kuma kun ci nasara ninki biyu irin wannan kultum sai ku dinga cewa anna haza wannan kuma daga ina kul ka ce da su huwa min indi anfusikum ku ka jawo kanku inna Allah ala kulli shay'in qadir domin Allah yana da kaddara akan komai awallan ma asabakum da Allah ya ce awallan ma alhamza din ta istifhami ce shi kuma wawun din wawul ataf ne kamar a ce to yanzu kuma da musiba ta same ku al musiba anan malamai suna fassara shi da wannan nasara da aka ci a kansu algalabatu alai nasara da aka ci a kansu kad asabtu mislaiha wanda a da kun samu ninki biyu irinta me yake nufi da ninki biyu su yanzu an kashe musu mutum saba'in to amma a badar su sun kashe saba'in sun kama saba'in shine ninki biyu din domin wanda aka kama fi hukumil maqtul dan ka ga dama wanda ka kama a matsayin fursunan yaki zaka iya kashe shi game da kuma Allah ya goyi bayan da an kashe su to shine mislaiha din ninkin wannan guda biyu kultum sai kuna cewa an na haza ai min aina na haza ta ina wannan bala'i ya bujiro mana shine Allah ya ce kul ka ce musu huwa min indi anfusikum shine daga wurin ku wannan abin yake saboda tanaza'atun wa asaitum dinnan kun yi munaza'a kuma kun saba wa Allah wallahu ala inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah yana da kaddara akan komai ba sa'adi yake cewa ma'anar Allah yana da kaddara akan komai a nan abinda ake sai su lura shi ne kada a kar su muna su zato ga Allah Allah zai ba su nasara a nan gaba wa zakara hadha bi ainihi fi ma huwa a'ammu min dalika fi suwar al-makkiyya kuma Allah ya ambaci irin wannan ka'idar cewa duk abin da ya same ku na musiba to ku ka jawa kanku a cikin surori na makka ta ita wannan sura 'yan madina ce Allah ya ambaci haka a cikin faɗinsa da yake cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir lallai wa ma asabakum duk wani abu da ya same ku <clears throat> min musibatin na ainihin musiba fa bima kasabat aydikum to da dalilin abin da hannayenku suka aikata ne wa afu an kafir Allah yana gafara akan abu da yawa haka nan ma to kaga ma asabakum duk abin da ya same ku na wata ukuba ko wani bala'i a duniya ko wani a fitina a cikin dukiya ko a cikin rayuwarku ko a cikin harkokinku ko makamanta haka to fa ma kasabat aydikum ko kuka jawa kanku a cikin hadisin al-imamu Ahmad wanda ya ruwaito da isnadi tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duk abin da ya same kuma min maradin au uqubatin au bala'in fi dunya duk wani abu da ya same ku na cuta ko rashin lafiya ko wani bala'i a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fadima aznabtum ko wani lafazi makamancin haka da zunubin ku ne yace wallahu ahalamu min an yusni alayhi al-uqubata fil akhirah Allah hakurin shi ya fi karfin ya muku jarabawa a nan duniya ya kankare muku zinubai ranar alkiyama kuma ya ƙara kama ku da wannan zunuban haka zinubin da kuka yi ne idan Allah ya so ku da rahama sai ya muku ukubar zunubin tun a nan duniya sai ka ga kuna ta shiga bala'i da fitintunu da rigingimu ba wai Allah baya son mutum bane kamar yadda galibin mutane tunanin suke kaiwa a mutum ya dinga tunanin wai me yawa Allah ne a ai babu abin da kai sai dai abin da kai wa kanka na zinubai ko barna walau akhirullahu an-nasa bima kasabat bima kasabu kai ko ma taraka ala zahariha min dabba da Allah yana kama mutane da duk abin da suka aikata to ba zai bar kowa ko wani abu mai yawo a kan duniya nan da ba za a bashi ba kamar da Allah yake cewa ne kuma har ila yau gashi nan mu karanta ma asaba min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik idan sayyidina Ali yake cewa wannan aya ta fadin Allah wa ya'fu an kathir yace ita ce arja ayatun fi kita ayatin fi kitabillah aya mafi nuna arraja mafi nuna sa rai zuwa ga samun rahama Allah to da ya ce musiba malamai suna fassara musiba a nan da aka ce ma a sabakun kumin musibatin wasu suka ce alhudud alal ma'asi haddin da ake mutum akan kisa ko shan giya ko zina ko kazafi da makamantansu su ake nufi da musiba a nan aikin da mutum ya yi ne ah, amma ma'anar shi ta fi faɗi fiye da wannan duk abin da ya samu mutum da wani bala'i a duniya a matsayin shi na musulmi to zai zama sakamakon aikin shi ne fa bima kasabat aidikum a kira'ar nafi'u babu wannan fawon nan kawai zai zama bima kasabat aidikum bima kasabat aidikum babu fawon da shi da ibnu amir sai zama ma asabakum min musibatin bima kasabat aidikum sai zama ba sharadi bane kenan ya zama labari ma asabakum min musibatin bima kasabat aidikum abubuwan da suke samun ka daga na musiba sakamakon ayyukanku wa ya'fu an katir Allah yana gafara akan abubuwa da yawa kuma Allah ya ce a ila yau ma asabaka min hasanatin fa min Allah abin da ya same ka na wani abu mai kyau to daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wanda kuma ya same ka na mummuna to daga kanka ne fal hasanatu was sayyi'atu hahuna al hasana da as sayyi'a a wannan aya sune an ni'matu wal ma'asiya ba lada da zunubi ake nishi ba ma asabaka min hasanati ay min ni'matin wata ni'ima a duniya wa ma asabaka min sayyi'atin aw min musibati fa ni'matu min Allah manna biha alayka ni'ima Allah ya maka ita ne a matsayin falala wal musibatu innama nasha'at min kibali nafsika wa amalika ita kuma musibar ta samu ne sakamakon aikin ka da kai kanka fal awwalu fadluhu wannan ni'ima falala ce daga Allah wasani wannan kuma wato nikima ko musiba adluhu adalci ne daga Allah wal abdu yataqallabu bayna fadlihi wa adlihi dama bawa yana kai kumo ne tsakanin adalcin Allah da falalarsa jarin alaihi fadlu Allah yana gudanar da falalar shi akan madin fihi hukmuhu kuma hukuncin Allah yana zartuwa akan bawa adlun fihi qada'u sannan hukuncin da Allah yayi akan bawa ya zartar to adalci wa khatamal ayatul ula bi qawli sai kuma Allah ya cike ayar farko da yake cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne kaddara ne akan komai ba da kaulihi bayan ya ce qul huwa min indi anfusikum to muka lura ya danganta abin ga mutanen kuma ya ce shi ke da kaddara akan komai shine malam zai mana taliki akan wannan cewa ila man lahum bi umumi qudratihi ma adli da yace inna Allah ala kulli shay'in qadir dan ya gaya musu cewa kaddararsa ta game komai tare da adalci wa annahu adilun kuma shi mai adalci ne kuma mai iyawa ne wa zalika isbatul qadri wa sababi a cikin haka akwai tabbatar da kaddara wanda Allah ke zartawa da kuma sababi wanda dan adam ke riko da shi fa zakara sababa wa adafahu ila nufusihim ya ambaci sababin kuma ya danganta shi zuwa ga mutane shine qul huwa min indi anfusikum wa zakara umul wa adafaha ila nafsi sannan ya ambaci kaddara inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma ya danganta wannan ga kansa bal awwalu yanfil jabara tabbatuwar sababi yana kore da jabariya wanda suke cewa ɗan adam bai da katabus akan abin da yake wasani na biyun kuma tabbatar da kaddara yanfil qaula da ibtalil qadri shi kuma yana kore magana yan kadariya wanda suke cewa ɗan adam komai shi ke yin kayan shi Allah ma bai san za a yi ba dukkanin su hanyoyi ne na bata fa huwa yushakilu qawluhu kaga wannan yayi kama da faɗin Allah da yace liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin Allah yace abu hanya ka zabi hanyar da zaka bi inna hadinahu sabila imma shakira wa imma kafura to liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya so ya daidaitu ga hanyar daidaituwa nan ya bi wa ma tasha'una amma baka da izinin ka so ka bi wannan hanyar illa an ya sha Allahu rabbul alamin sai Allah ubangijin talikai ya ga dama ya kaddara maka kaddara ka bi wannan hanya sannan zai baka karfin ka ji karfin ikon iradar bin hanyar da aka kaddara Allah tana sama da komai a cikin ta ne yake zartar da komai sannan ya ba mutane dama su yi za'i karkashin kaddararsa karkashin ikonsa karkashin iyawarsa wa fi zikir qudratihi huna nakta latifa akwai wata fa'ida mai ban sha'awa a daidai nan wajen wayya anna hadha al-amra bi Shi shine cewa wannan al'amari yana hannun Allah ne Wata hata qudrati kuma ƙarƙashin ikon Allah wa na huwa lausha a sha'a lasrafahu ankum kuma Allah ne inda ya so sai ya kautar da wannan bala'i daga barinku fala tatlubu kashfa amsalihi min ghairi kar ku nemi yaye irin wannan bala'in daga wani Allah wala tattakilu ala siwahu kar ku dogara da wani Allah wa kashafa hadha maana wa awdahu kull al-ibahi bi qawli sana Allah subhanahu wa ta'ala ya fito da wannan ma'ana karara ya bayyana ta da yace wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillah abin da ya same ku randa tarurrukan sojojin nan guda biyu suka haɗu fa bi idnillah ya same ku ne bisa kaddara wa Allah al-iznu anan yace wa huwa al-iznu al-kauni al-qadari izini ne na kaddara na zartarwa ba wai Allah ya ce aje ayi ba ya zartar da sai abin ya faru lal shar'i dini akwai al-iznu shar'i shine Allah ya ce aje ayi kaza akwai kuma al-iznu al-kauni shine Allah ya kaddara faruwa abu a kauli fi sihr kamar yadda ya faɗa game da sirri yake cewa mahum bi darrin bihi min adin illa bi idnillah ba za su iya cutar da kowa ba sai da izinin Allah ga al anan alƙadur ne shi ma thumma an hikmati hadha at-taqdir sannan ya ƙara ba da labarin hikimar wannan kaddara wa hiya an ya'lamal mu'minina an ya'lamal mu'mina min al-munafiqina ilma iyanin wa ru'yatin yatamayyazu fihi ahadul fariqayn min al-akhir tamyizan zahiran to shine dan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa mu'minai ya nuna wa mu'minai abin da ke tare da munafukai suwaye su a san su ido da ido a gansu a gane su har a bambance tsakankanin bangaren muminai da bangaren munafukai wa kana min hikimati hadha taqdiri takallumul munafiqina bima fi nufusihim wanda a cikin wannan hikima shine sai munafukai suka dinga faɗan maganganu suna tona wa junansu asiri fasami'ahul mu'minuna mu'minai suka ji wannan zance daga bakin munafukai wa sami'u raddallahi alaihim kuma suka ji abin da Allah ya mai da martani wa jawabahu da amsar da ya bayar lahun ga munafukan wa arafu mu'addal nifaqi wa ma ya'ulu ilayhi suka san kuma mafita da makoman munafunci suka gane yadda munafunci yake wa kaifa yahrumu sahibuhu sa'adatad dunya wal akhirah da kuma yadda munafunci yake hana mai yin shi jin dadin duniya ya hana shi kuma jin dadin lahira Allah ka tsare mu fa ya'udu alayhi bi fasadi dunya wal akhirah sai dawo mishi da barna wanda ke munafunci barna kawai ke tarawa kanshi a duniya da lahira falallahu falillahi kam min hikimatin fi dimni hadhihi alqissa baligata yace lallai kuwa babu shakka akwai hikimomi da yawa a cikin wannan kissa mai matukar fa'ida wa ni'matin alal mu'minina sabira da kuma ni'imomi da yawa da Allah ya lulluɓa mu'mina da su wa kan fiha min tahzirin kuma akwai tsoratarwa wa takhwifin da ba da jan kunne wa irshadin da shiryatarwa wa tambihin da faɗakarwa wa ta'arifin bisa abi asbabil khairi wa shari da kuma gwada musu yadda za su samu alkhairi da inda za su wa sharri wa ma lahuma da abin da zai sama daga hakan wa aqibatahuma da kuma makoma alkhairi da makoma sharri wa ma'alihima haka ne ana ku ke wa ma'alihima da su wa ake bata hima da kuma sakamakonsu sun ma'azza na biyahu wa an man kutila minhum fi sabilihi ahsana ta'aziyatin sannan sai Allah kuma ya yi gaisuwar mutuwa ya musu ta'aziyya yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ta'aziyar mutuwa da aka kashe musu sahabbai da yan uwa da shi da sauran ah, waliyan Allah subhanahu wataala wato sahabban kenan ya musu ta'aziyya kyakkyawa وألطفها تأذية في دائي وأودعها إلى الرداء بما قباه لها ودكمات الجاس إزوا قس يدد أبند الله يقدر مس فقال الله يتي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرهين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يهدون Allah ya ce wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan kar ku dinga riya cewa waɗanda aka kashe su a wajen jihadi na daga kalmar Allah kar ku dinga kirga su cikin matattu bal ahya'un yadda abun yake suna nan da rayuwa inda rabbihim yurzaquna suna samun arziki a gun ubangijinsu farihina bima atahumullahu min fadli suna jin daɗin abin da Allah ya ba su na falalarsa wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfi sannan suna albishir ga waɗanda ba su riske su ba a bayansu Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun cewa su ba sa cikin wani tsoro ba sa cikin kuma bakin ciki wannan aya ta zo ne ta sauka ne akan kissar Jabiru dan Abdullahi da shi da waninsa wanda kamar yadda Muslim ya ruwaito za mu je mu kissa a nan gaba Jabiru bai je yakin Uhud ba saboda baban shi ya bar shi jiran 'ya'ya 'yan uwan shi guda tara ko makamancinsu sannan kuma an kashe baban ya bar bashi ya bar kaza ya bar kaza shine ya zo yana so ya musu aure rasa yadda zai yi ga masu bashi sun takura mushi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bashi labarin Allah yayi magana da babanka ya tambaye shi me yake so yace yana so a mai da shi duniya ne a ƙara kashe shi Allah ya ce a'a banda wannan ce to ina so ya Allah ka bada labarin halin da muke ciki shi ne aka saka da wannan aya wala ta sabana lazina fi sabilillah a wata riwayar kuma wadai ita ma ingantacciya ne wannan ya faru ne ga su taran wato shahada'u na na Uhud din Allah ya tara su an sanya rayukan su a cikin wato tsuntsaye waɗanda suke firfirawa a ƙasan al'arshin Allah sai suka ce suna so a gaya ma al'ummar da ke baya halin da suke ciki na falala shine aka saukar da wannan aya to Allah ya ce ahya'un suna nan da rayuwa ba matattu ba bane bal ahya'un suna nan da rayuwa shi sa kamar yadda ya tabbata kamar shi baban Jabiru da wasunsu a ƙasa bata ci bata ci jikinsu ba ba su riɗe suka zama ƙasa ba za mu zo mu ji jabiru ya cire baban shi daga kabarin nan bayan shekaru mun karanta a baya ma amma yana nan yadda yake hatta jinin da aka sara mashi takobi a jikin cibi a jikin cinyarsa yana nan da raguwar danyantakarsa wani kuma ya bushe a jikin likafan to a cikin mutane kamar yadda alimamul imamul qurtubi ya ambata a cikin littafin shi a tazkira fi ahwalil mauta wal akhira akwai mutane da dama waɗanda ake samu ƙasa ba ta iya cin su Allah yana hana ƙasa ta ragargaza jikinsu da gaske akwai shuhada'u din bayan annabawa da waliyai akwai shuhada'u akwai hamalatul qur'an akwai almuhsinun akwai kuma almu'azzinun akwai ladanai akwai alarammomi akwai masu halin kirki akwai waɗanda suka kasance annabawa da waliyai da makamantansu duk ana iya samu daga cikinsu sai ka ga a jissa wato gawar mutum ta shekara shekaru aru aru amma tana nan kamar ya kwanta bacci wasu suka ce abinda ake nufi da ahya'un anan shine kasancewar watan a ƙasa ba ta cin gawarsu to amma wancan hadisi ya fayyace mai ake nufi shine Allah ya ba su wata rayuwa ta musamman ba irin gama garin rayuwar barzahu ba shine an sa rayukansu a cikin wasu tsuntsaye na musamman suna yawo a cikin aljanna su kuma suna moran wannan yanayi inda rabbihim a wurin Allah ubangijinsu yurzaquna al-imam al-qurtubi ya ilawa cikin tafsirinsa rahmatullahi alaihi ya kawo wani labari game da kissar shigowar turawa a azzalumai kasar Kurtuba a shekara ta ɗari shida da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka shigo suka suka suka mutane cikin watan Ramadana na wannan shekara kawai suka shigo da sassafe suka ta kashe mutane suna yanka su suna kona wurare kasuwanni da masallatai da sauransu ya ce a ciki aka kashe mahaifinsa to da kashe mahaifinsa sai ta tambayar fatawa a gun malamai shin mutumin da kafirai suka kashe shi amma ba a masaf ba ba a filin daga ba suka mashi wannan kisan gilla suka sammatse shi shin su ma suna cikin shuhada'u waɗanda hukunce hukuncensu zai za a riske shi da za a riske da shi da wancan ta hanyar ba za a yi musu wanka ba su sallama mustahabi ne za a rufe su a nan inda suka faɗi kuma za a ci gaba da lissafa su a shahidai ko ba za a musu haka ba da karke ce ya samu dai gamsuwa fatawan malamai a lokacin da suka bashi duk da sun yi saɓani amma sai ya ga mafi yawa sun karkata zuwa ga cewa za a yi musu wanka a yi musu jana'iza ta gama garin mutuwa ba mutuwa ta ainihin fagen jihadi ba duk da yake ya ce daga baya da ilimin shi ya nuna kuma sai ya gane da ma bai musu wankan ba da yafi wallahu ala to da Allah ya ce yurzaquna menene arrizqu da ake basu wasu malamai suka ce as-sana al-hasan jamil yabo da Allah yake musu aiko da ayoyi da Allah ya ba da labarin yabo da aka musu shine ya raya ambatan su ya azarta su wasu suka ce a a dafqu dain wal mazalim Allah zai biya musu suka da abubuwan da suke na haƙoƙin wasu mutane a kansu a nan duniya domin hadisi ya tabbata a cikin sayin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya mutu shahada za a yafe mishi dukkanin zunuban shi in banda addainu in banda bashi to waɗannan zunuban da za a yafe mishi shine arzikin da Allah zai bashi kuma hatta shi kanshi bashin Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa yana iya biya wa mutum bashi amma da sharaɗi kamar da malamai suka ambata idan mutum ya mutu ya bar bashi ya bar abu mai haɗari a baya kuma na daga cikin kuskure abinda wasu suke yi a yanzu musamman magada sai su sa bakin ciki su ce su ba za su biya bashin da baban su ya biya ba ya ce wallahi ba za su biya ba su gado kawai za su raba wannan zalunci wannan saba wa shari'a ne domin ayar da ta ce ku ci gado ita kuma ta ce ku biya bashi kuma ta ce sharaɗi ne ba za a raba gado ba sai an biya bashi min ba da wasiyatin na biha audai da haka sai an gama biyan bashi kamar da malamai suke cewa walau ata ala irsihi kulli ko da ya cinye gadon gaba ɗaya sai ku haƙura ka ba daidai ba ne ba ku da haƙƙi magada ku ce a wai ku ba za ku biya bashi ba dai za ana samun irin wannan tasabar da sosai saboda son kuɗi da yawa mutane yawa mutum ya mutu ya bar kuɗi ya bar bashi kuma ya bar magada sai ga magadan suna kin wai su ba su yadda da bashin ba ko an ba da bashi sai ƙarya ne ba abin shi bashi to akwai mutanen da Allah cikin hikimarsa yana iya ɗaukar ɗawainiyar biyan musu bashi daga taskarsa daga ciki malamai suka ce kamar da yake cikin da wancan littafin na a taskira fi akhbaril mauta wal akhirah na ibnu na al-imam al-qurtubi abu abu abdullah al-mufassir kenan ya kawo cewa malamai suna ganin mutanen da za a biya ma bashi waɗanda Allah subhanahu ta'ala zai biya musu ya sa a yi musu sauki to akwai wanda bai bar abin da ya wanda wanda ba za a biya mishi ba a sori wanda zai zama haƙƙin nanan akan shi ne man taraka wafa'ahu wa lam yusi wanda ya bar abin da zai biya bashin ana bin shi bashi kuma ya zo mutuwa amma ya bar dukiyar da akwai bashin akwai abin da za a biyan bashin a ciki amma sai ya faɗa ma magadan shi cewa bashin wani a biya wanda ta yi wannan shi ne ta idan wani nan ya zo ya faɗa a ce ba a sani ba saboda me wanda yake da bashin bai biya ba ko kuma au qadara alal ada'i wa lam yaf'al dan da yake raye yana da wadata da zai biya bashin sai yake biya yayi mu matsala kenan yake biya to ko ya mutu wannan yana nan akan shi ko kuma Manisa dana wasarafahu fi safihin aw ma'asiya wanda ya ci bashi ya je ya ciyar da ya kashe wannan kuɗin ta hanyar wani barna ko shirme ko saban Allah ya ci bashin ba abin arziki ba abin alheri ba amma wanda ya ci bashi saboda talauci ko bukata kuma biya kasa biya sannan ya ci da niyyar biya to wannan Allah subhanahu wataala yana biya masa to a cikin haka shine sai Allah ya biya wa waɗannan bayi nashi waɗanda suka shahada Allah yakan biya musu dukkanin haƙoƙinsu haƙoƙin al'umma da kansu yana daga cikin arrizqu din wannan ibnu atiya ya faɗi wannan maganganu a cikin tafsirinsa wallahu ta'ala a'lam to kaga wannan aya tana daga cikin ayoyin da suka zo da nuna babban abin da ke ga ga shahidi na lada tana nuna wato girman tsawabu shahid ladan wanda ya shahada saboda Allah zai bashi wannan rayuwa ta musamman da arziki sannan kuma ga falalar Allah sannan ba sa bakin ciki sannan Allah ya sanar da sauran al'ummar duniya halin da suke ciki فجمع لهم في da'ima, الدائمة إلى إلى الحياة الدائمة منزلة القرب منه kaga bayan rayuwa matabbaciya sannan Allah kuma ya ba su kusanci da shi da yace a inda rabbihim suna gurin ubangijinsu wa annahum indahu wa wa jaryanir rizqil mustamir sannan Allah ya gudanar da arziki madawwami a kansu wa farhahum bima atahum min fadlihi kuma ya sanya suna yin falala suna farin ciki sakamakon abin da ya ba su wa bi ijtima'ihim bihim yatimmu sururuhum wa na'imuhum kuke wa huwa fawqa rida farin cikin da Allah ya ba su suna yi yana sama da yarda bal huwa kamalur rida shine cikar yarda Allah ya baka falala kuma ka zama kana jin daɗinta. ta domin wani zaka Allah ya bashi arziki amma arzikin na bashi wahala bai jin daɗin arzikin saboda Allah ya jarabce shi da wata jarabawa a cikin arzikin to Allah ya ba su wannan arziki kuma ya sa suna jin daɗin arzikin to wannan shine cikakke yadda da Allah ya musu wastibsharuhum bi ikhwanihim alladhina bi ijtima'ihim bihim yatimmu sururuhum wa na'imuhum sannan Allah kuma ya musu bishara ya bada labarin abin da suke ciki ya faɗa ma ƴan uwansu da suke baya kuma waɗanda in sun gamu da su a lahira to za su samu cikakken jin daɗi da ni'ima wastibsharuhum bima yujaddidu lahum kulla wakatin min yi wa karamati sannan Allah ya ba labarin abin da yake maimaita musu kullun ni'imarsa da karamarsa wa zakkarahum subhanahu fi asna'i hadhihi al-mihna bima huwa min a'zami minanihi wa ni'amihi alaihim allati in qabalu biha kulla mihlatin nalatum tanaluhum wa baliyatin talashat fi jambi hadhihi an-ni'mati hadhihi al-minnati wan ni'ma sannan Allah ya tuna musu wata ni'ima da ya musu wadda wannan ni'ima da Allah ya yi musu idan suka gwada ta suka yi comparing ɗinta da duk wani bala'i da ya sani da su talashat fi jambi hadhihi minna wa ni'ima wannan bala'in zai narke ya bace a neme shi a rasa idan an gwada shi da ni'imar da Allah ya musu walam yabqa laha afarun albatta da dai ba za a ga wannan bala'in ba wa hiya minnatuhu alaihim da irsalir rusuli shine eh, da yasalar rasulun min anfusihim ilayhi shine falala da Allah ya musu saukar musu da manzo wanda yake daga cikin su yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wanda yake kanta musu ayoyin Allah yake musu wa'azi yake tuna musu alqur'ani da sunna wa yunkiduhum min ad-dalal alladhi kanu fihi qabla irsalihi ila al-huda ah, Allah kuma ya aika musu wannan manzo wanda yake cire su daga batan da suke ciki kafin zuwan shi yana cire su daga wannan bata ya mai da su cikin shari'a wa min ash-shaqa'i ila al-falah ya cire su daga tsiya zuwa tsira wa min adh-dhulma ila an-nur ya cire su daga duhu zuwa haske wa min al-jari ila al-ilmi manzon yana cire su daga jahilci zuwa ilimi fa kullu baliyatin wa mihnatin tunalu tanalu al-abda ba'da husuli hadha al-khayr al-azimi lahu amrun yasirun jiddan duk wani bala'i da zai same ka da wata fitina bayan ka samu alkhairin kasancewa ɗaya daga cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to babu shakka wannan bala'i kankani ne ba komai bane shi komin girman sa to Allah ya tuna musu wannan alkhairin da ya musu a ila zambi alkhairul kafir kama yanalu nasu bi azal matari fi jambi ma yahsul lahum bi min alkhair kamar yadda mutane suke zama su shiga cikin ruwa ruwa ya taba su ruwan sama ba sa jin damuwa shi idan suna samun alkhairi a cikin sanda ake ruwa fa alamahum anna sababal musibati min indi anfusihim li yahzaru kaga Allah ya faɗa musu cewa musibar su suka jawo kansu dan haka su shiga taitayin su wa annaha bi qada'i wa qadrihi li wahidu wa yatakilu kuma Allah subhanahu ya kaddara haka dan su zama sun kadanta Allah sun dogara da shi wala yakhafu ghayrahu kasu ji tsoron wani Allah wa akhbarahum bima lahum فيها من الحكم hikami li alla yattahimuhu fi qabahi wa sannan kuma Allah ya faɗa musu abin da ke cikin wannan kaddara ta hikimomi dan kada mutum ya tuhumi cewa to me yasa Allah zai jarabci bayan shi muminai da irin wannan daga cikin mun ji daga cikin falalar har zuwa wannan falala da ya musu ta shahada ya mai da su wato rayayyu ya ce kuma ya musu falala ya ba da labarin wannan falala kuma ya ambata a wurare daban-daban kamar nan ɗin da kuma faɗin shi wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun wal ta'arrafa wal yata'arrafa ilaihim bi anwa'i asma'ihi wa Sifati kuma dan ya sanashe su a nau'o'in sunayensa da siffofinsa su gane aikin sunayen shi da siffofin shi wa sallahum bima a'tahum mimma huwa ajalun a jallu kadara kuma ya ainihin wato sanyaya musu rayuwa da abin da ya basu wanda yake mai girman daraja shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa azama khataran mimma fatahum minan ni'am wal ganima fi girma fiye da abin da ya kubuce musu na nasara da ganima wa azzahum an qatlahum bima kuma ya musu ta'aziyya akan abin da ya faru da suna rasa 'yan uwansu min thawabihi wa karamati abinda suka samu na lada da daraja a wurin Allah liyunafisuhum fihi Allah ya ba su labari dan su ma su kokari su nemi samun wato shahada din wala yahzanu alaihim kuma kada su bakin ciki sakamakon mutuwar yan uwansu falahu alhamdu kama huwa ahluhu godiya ga Allah kamar yadda Allah ya cancanta wa kama yambagi li karami waje kamar kuma yadda ya kamata a yi ma girman fuska Allah wa azza wa jalalihi da daraja Allah sai malam ya ce Fasdun, ga wata gaba walan man qalatil harbu bayan da ya gama wannan dogon zancen akan falaloli da hikimomi ya dade yana yin shi ko sai ya koma kal asalin labarin ya ce walan man qalatil harbu yayin da yaki ya kare in kafa'a al mushrikuna sai mushrikai suka ja da baya suka yi retreating suka yi taraji aka ga suna komawa da baya da baya na فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الزراري والأموال sai musulmai suka ji tsoron kai ya zama waɗannan kafiran suna so shiga cikin garin madina su kama 'ya'ya da dukiya a matsayin ganima fa shakka zalika alaihim sai wannan abin ya zama mai tsanani da ciwo a zuciyarsu fa qala sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce li ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace ma aliyu dan abu talibin Allah ya kara masa yadda ukhruj fi asaril qaumi fanzur ma la yasnauna ki ka fita ka bi sawun waɗannan mutane ka ga me za su aikata wa ma za yuriduna ina suka nufa fa inhum jannabul khaila wa mutatul ibla in kaga sun kyala dawakai sun haura kuma fa innahum yuriduna makka sun haura kuma wanda zai jura doguwar tafiya to maka suka nufa wa in rakibu alkhaila wa saqul ibla idan ko suka bi raƙuma suka bar dawakai sori suka hau dawakai suka bar raƙuma suna kora su fa innahum yuridun almadinata to sa so ne su gaggawa doki ya tafi a guje da su yanzu su shiga madina raƙuman kuma a yau laftin kaya da aka kwaso na ganima wallazi nafsi biyadi annabi ya ce na rantse da Allah wanda rai ke hannunsa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la in araduha wallahi in suka nufaci madina la na ilaihim wallahi sai na bi su thumma la unajizannahum fiha sai an sake ba ta kashi tsakanin mu da su a ciki qala aliyun fa kharajtu fi atharihim anzuru ma za yasnaruna sai na fita na bi sawun su in ga me za su yi fa jannabul Sai sai ga sun kyala raquma wamtatul ibla suka hau sorry sun kyala dawakai wamtatul ibla suka hau raquma wa wajjahu ila makka suka kama hanyar makka haka yake a dukkan nuskokinku? ku akwai wanda yake da nuskar da ba haka ba to wannan magana dukkan ta tun daga can aliyin din nan har zuwa nan duka baya cikin littafin a asalin nuskar kun ga wannan nuskar ta ta su bakar abu wanda ita ce muhakkaka mafi kyau ita ce nuska mafi kyau ta ta wannan littafi wanda mun sha yin amfani da ta wajen gane kurakurai da rigingimu da suke cikin bakar abu zai shine farfesan da ya jagoranci tawagar wato masu bincike da suka yi ta hakikin wannan nuska mai wannan nagarta to a ciki ya yi bayanin abin da ya faru gashi a wannan mujalladi na na uku daga shafi na ɗari a na ɗari biyu da tamanin da ɗaya gashi dai ce daidai inda ya ce walan man karatul harbu in kafa al mushriku na dhanna al muslimuna annahum qasadu nan daga 280 kenan أنهم قصدوا المدينة لأخذ الذراري والأموال فشك ذلك عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي كن شيني أنهم كن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنسك دمك أنفانيتا لعلي كو تأولنا نسك سيتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي نارن إيدا الله درينا كي هننس هننسا لو لقد سومت لهم حجارته an riga an yi alama an tanaji wasu duwatsu mala'iku sun tafi wasu duwatsu na musamman wanda ya riga ai musu alama za a amfani da su Dau sabbahu biha da sun sake sun shiga cikin madina kanu ka amsin zahib da sun zama kamar jiya da ta wuce da sun zama tarihi inda ake cewa da hausa to wannan shine abin da yake rubuce a cikin asalin nuskan sannan sai wancan ci gaban wallan ma azamu ala rujui ila makka to da aka zo sai mai talikin a ƙasa wanda ya talikin wannan juz'in shine nabil ibnu nassar as-sindi sai yake cewa a ƙasa tun daga maganarsa wallazi nafsi biyadihi zuwa ka amsil zahib na ciro shi ne min zayun wa ain wasu nuskoki ne da musu wata alama wa fi ammatil usuli a dukkanin sources da aka amfani da shi wani hakikin nan bayadun fi mawdu'i wannan wurin agoge yake babu komai an share shi wal hadithul musbat zakarahu ibn hisham wannan hadisin da aka ambata anan ibn hisham ne ya ambace shi a cikin sirarsa an abi ubaida an-nahwi mu'dalan da isnadi wanda yake bai cika ba wa zakarahu al aidan fi siyaqil razwati an shughi hakanan waqidi ma ya ambace shi a cikin tarihin wannan yaki daga malamansa wa ulhika fi nun fi mawdihi bi khatin mughayir a cikin nuska mai alaman nun da rubutu wanda yake ya sha bamban da asalin rubutun sai aka rubuta wa huwa allazi nusakhil matbu'a abinda aka rubuta shine a jikin bugu da ake cewa a kasuwa shikenan gashi sai kawo shi faqalan nabi sallallahu alaihi wasallama li ali ibn abi talib kaza kaza kaza kaza kaza har zuwa karshen wa wajahu ila makka sai ce wa huwa wannan zancen siyaqu ma zakarahu ibn hisham fi sirah haka ibn hisham ya ambata an ibn ishaqa wa zakarahu musa ibn uqba fi maghazihi كما في الدلائل بنحوه إلا أن الذي بعثه النبي Nabi الله عليه وسلم في آثارهم هو سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص ne وكذا inda الواكدي haka yake a wurin alwakidi shi ma a cikin ah, magazi ɗinsa to wannan ka dai ji abin da yake tabbatacce a labarin kuma wannan kissa muudara ce za mu zo mu ji mun zo karshe da muka saba magana akan abin da bai inganta ba a cikin tarihin kowace gaba ta sirar insha Allah wallahu ta'ala ala sai ya ci gaba da cewa walamma azamu ala rujui ila makka ashrafa ala almuslimina abu sufyana thumma nadahu yayin da suka yi nufin komawa kasan makka sai abu sufyana ya zo ya tsaya ya tsaya yana hangen musulmai sai yana ce musu mau'idukumul mausimu bi badri mu sake gamuwa da ku lokacin mausimi a badar wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam qulu na'am kad fa'alna ku ce mishi eh mun yarda da alkawarin wato yana fadan za a je a sake gamuwa kenan haka bai ake fitar da wannan a cikin dalailun nubuwa da ibnu sham asirarsa sai abu sufyan ya ce musu fa zalikumul mau'idu shikenan mu da ku mun yi alƙawari za mu haɗu baɗi a badar ثم انصرف هو واصحابه فلما كان في بعض الطريق sannan suka juya suka kama hanya shi da jama'arsa suna cikin hanya ana cikin tafiya talamau fi ma bainahum sai suka fara zagin junansu suna zargin junansu wa qala ba'dhum li ba'd sai suna cewa junansu lam tasna'u shay'an ba ku yi komai ba asabtum shawkatahum wa haddahum kun karya karfin kun karya lagonsu. sun mataraktumuhum kuma kun kyale su bai kun ku karasa su wa kad baqiya minhum ru'usun yajma'una lakum kun bar su za su samu halin sake tattaruwa su sake tattaruwa against you farji'u hatta nasta'sila sha'afahum kuma koma mu je mu karasa su fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fanada fin nasi sai labari ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya yi shela a cikin mutane wanda da bahum ilal masiri ila liqa'i aduhum yace a fito a koma a sake gamuwa da abokan gaba ga sanan suna shirin yin kwana su dawo wa qala annabi yace da sahabbai sallallahu alaihi wasallam yace musu la yakhruj ma'ana illa man shahidal kitala kada wanda ya fito ya sake biyo mu yanzu sai wanda ya je yakin nan fa qala lahu abdullahi ibn ubay arkabu ma'ak sai abdullahi dan ubay shugaban munafikai yace na hau tare da kai qala la nabi ci mishi a sallallahu alaihi wasallam fastajaba lahu almuslimuna ala ma bihim min alqurhi shadid min wal khawf sai musulmai suka amsa suka fito tare da cewa suna cikin raunuka haka suka fito wasu da rauni a jikinsu wasu da bandeji wasu da karan dori wasu da kaza haka suka fito wani ana rike da shi wani na dogara sanda suka sake fitowa wal khawfi ga kuma suna jin tsoro wa qalu suka ce sam'an wa ta'atan mun ji kuma mun maka biyayya ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wasta'adhanahu jabir ibn abdullah hakanan jabir dan abdullah radiyallahu anhuma shi ma ya nemi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarje mishi shi ma ya koma aje da shi yakin nan duk da bai je asalin yakin Uhud ba yake cewa ya rasulullah inni uhibbu alla tashhada mashhadan illa kuntu ma'aka ka sani ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba na so a ce ka je wani yaƙi ban je tare da kai ba wa inna ma khallafani abi ala banati abin da yana na zuwa yakin Uhudu babana ne ya bar ni na mai masa gurbin sa akan ƴaƴan shi ƴan mata guda tara fa azalli asiru ma'ak ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka bani dama ka bani izini a tafi tare da ni fa azina lahu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya shi izini wannan ma yana cikin littafin dalailun nubuwa na bayhaqi fasara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wal muslimuna ma'ahu hatta balagu hamra al asad sai annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da waɗannan musulmai da muminai suka fita suka tafi har suka kai wurin da ake cewa ul asadi wani wuri ne da ke kan hanyar fita daga makka a madina a kama hanyar makka a yanzu kamar kilomita ashirin ne daga cikin garin madina hanyar mai zuwa makka hanyar wato abiyaru ali inda ake yin harama din nan wa aqbala ma'bad ibn abi ma'bad al-khuzai ila rasulillah sallallahu alaihi wasallama fa aslama wannan bawan Allah mai suna ma'bad ibn abi ma'bad al-khuzai a daidai lokacin shi kuma ya zo musulunta fa amarahu sallallahu alaihi wasallama an yalhaqa bi abi sufyana fa yukhadhila sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka bi sawun Abu Sufyana ka je ka taban mana da shi ka sa mishi rauni da tsoro a zuciyarsa falahikahu bir rauha sai game da shi a ar-rauha sun riga sun yi kwana din suna dawowa walam ya alam bi islami Abu Sufyana bai san wannan mutumin ya musulunta ba ya san shi a matsayin kafiri abin da ya sani a baya akan shi fa qala sai ya ce mishi ma wara aka ya ma'bad ne kabari a baya fa qala sai bari ya ce muhammadun wa ashabu muhammadu ne sallallahu alaihi da mutanen shi kad harrako alaikum suna nan sun sun kone sun shirya muku iyaka shiryawa wa kharaju fi jam'in lam yakhruju fi mithli sun tara rundunar da ba su taba tara irin ta ba wa qad nadima man takhallafa anhum min ashabihim wadanda ma suka kirwa su ma sun yi dama duk sun shigo fa qala ma taqulu ki to kai ne shawararka fa qala sai ya ce ma ara an tartahila hatta yatlu'a awwal jaysh min wara'i hadhihi al-akma ce ina ganin karka motsa ka tsaya a nan har sai kaga sun bullo ya eh, sun bullo min warai hazil akma ta bayan waɗannan tsaunukan al'akma shine tsauni taron ƙasa فقال أبو سفيان wallahi da أجمعنا a عليهم لنستأصل alaihim yace na rantse da Allah za mu je mu sake shiri ne wanda za mu dan mu sake cin nasara a kansu gaba gida ya tsorata abin da ake so a sami din ya ji tsoro ƙala sai ya ce fala taf'al to karka haka karka ce wai zaka tsaya yanzu ka ja da su fa inni laka nasihun ina ja maka kunni faraja'u ala aqabihim ila makka sai suka kama hanya suka tafi makka ba su tsaya ba wala ke abu sufiyana Ba'dal, mushrikina ridu madina ridu madina abu sufiyana ya ga wasu mushrikai za su je madina sai ba su sako yake ce musu allaka an tuballiga muhammadar risala za ka iya kai muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan wani sako wa uwaffira wa laka rahilataka zabiban idza ataita ila makka ni kuma sakamakon da zan yi maka in ka zo maka zan cika maka wato mangalan abin hawanka da zabibi bushashen inabi kenan qala na'am yace kwarai kuwa zan iya kai mishi labarin qala ablig muhammadan anna kad ajma'ana al-karrata linasta'silahu wa nasta'sir ashabahu ka gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa Musa Abu Sufyan muna nan mun gama shiri za mu ƙara auka mushi sai mun tuge shi daga ƙasa shi da sabon shi gaba kida falamma balagahum qawluhu yayin da wannan zance iske sai annabi sahabbai qalu sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wa anqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasu su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dhu fadlin azim da suka ji wannan labari sai suka ce ai mu Allah shine majibincin mu kuma madalla da Allah ya zama shine wakilin mu suka juya cikin ni'ima da falala Allah babu abin da ya same su kuma suka yarda Allah Allah mai falala ne mai girma wannan labari da aka kawo anan yana cikin littafin tafsiri na Ibn Kasirin da Ibn Jaririn ya kawo shi rashin fasara wannan aya da kuma Ibn Sayyidin Nasir ya amuri haka Bukhari ya fitar a cikin magazi a babin babu allazina tajabu lillahi war rasuli daga hadisin Abu Muawiya daga Hisham dan Urwa daga babansa Urwatu daga Aisha radiyallahu anha ta bada labarin cewa wannan aya allazina tajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul karh lillazina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim wanda suka sake amsawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fito wannan yaki da aka tafi na Hamra'ul Asad min ba'di ma asabahumul qarh bayan suna da miki a jikin su suna da injuries a jikin su Allah ya ce lil ladina asanu minhum wattaqu ajrun azim wanda suka kyautata a cikin su ga tsoron Allah suna da lada mai yawa sai Aisha da ta kawo wannan aya ta ce ma Urwa yabna ukhti kana abuka minhum mahaifinka az-Zubair kenan yana cikin waɗannan mutanen da shi da abubakar da sauran sahabbai lamma asaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma asaba yawm uhud bayan da abin da ya faru ya faru in sarfar mushrikuna khafa an yarju sai annabi ya ji tsoron kada su dawo fa qala yace man yadhhabu fi athari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa zai bi sawun su fantadaba minhum sab'una rajula sai aka samu mutum 70 su suka fara fita ma kafin sauran su fito qala urwa yace kana fihim abubakarin wa zubair cikin saba'in din na akwai sayyidina abubakar akwai baban shi a zubair ibn al-awwam akwai riwaya ma gajeriya uh, ta muslim da sa'idu dan mansur da ibn majah dukkanin su rawaito hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai uh, wannan shine karshen labarin uh, ainihin wato yakin Uhud yanzu dai maka samari gashi nan kankani da yace faslun wa kanat waqa'atu Uhud yawm as-sabti an yi yakin uhudu ne a ranar asabar fi sabi shawwal a ranar bakwai ga watan shawwal sanata talatin shekara ta uku bayan hijira kama ta kaddama kamar da aka ambata sun farko faraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila almadinati manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya dawo garin Madina fa aqama biha ya zauna a garin Madina baqiyata shawwal ragowan kwanakin shawwal mako uku wa zalqa'adati da zalkida wa zalhajjati da zalhijja wal muharrami da watan muharram yayi watanni hudu kenan a gida shawwal zulqa'ada zulhijja al muharram falamma istahalla hilal al muharram yayin da aka ga watan al muharram balagahu anna talhata haka yake ana ko to tulaiha ne wannan kuskuren injini tulaiha bin khuwailid bin nawfal al asadi wani wanda ya taba da'awa annabta da ya musulunta a shekara ta tara daga baya zo ya ridda daga baya bayan Khalid ya yake shi musulunta shine har ya goyi ce yana jin kunya sai na Bakar yake zuwa wurinsa. ya gamu da Umar a filin dawafi Umar ya ce mishi kai ne wani ya ce eh kai ne ka kashe mana sahabbai Sabitu dan Akram da Ukasha Ya ce Allah ya girma masu da shahada a hannuna sai Umar ya ce inni la uhibbuka abadan wallahi Ya ce ni ko har abada bana son ka tabbaka bani waje to ya dai musulunta daga baya ya rasu shekara ta ashirin da bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine Tulaiha ne Tulaiha wa Salama ibnai Khuwailid al-Asadi kenan wannan mutumi annabi ya samu labarin kad sarafi fi qawmihima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin sun ta wasu da jama'ar su wa man huma da masu musu da'a yadda uwani bani asad ibn khuzaima ila harbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suna kiran al'umma su ta banu sa'ad ibn khuzaima cewa su zo su taya su yakan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa ba'atha aba salamata wa aqada lahu liwa'un sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura abu salama dan uwan shi din nan na shayarwa ya kuma ainihin wato kulla mushi tuta wa ba sama'ahu mi'atan wa khamsina rajula tare da mutum ɗari da hamsin min al-ansari wal muhajirina cikin ansarawa da muhajirai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura su fa asabu iblan wa sha'an suka samu ganima ta raƙuma da awaki walam yalqau kaidan basu gamu da wani makirci ba fan hadara abu salama bi zalika kullihi ila abu salama ya dawo da dukkan wannan wannan ah, ganima zuwa madina kamar yadda ibnu sarin ya faɗa a cikin tabakat idan Allah ya kai mu darasi na gaba za mu yi cikon bayani akan yaƙi na Uhud ta hanyar bayani akan falalar da Uhud da adadinsu da sunayensu da kuma waɗanda aka shi cikin mushirikai mutum ashirin da uku da kuma bayani akan abubuwan da basu inganta ba a tarihin yakin uhudu kamar yadda muke yi ma kowane yaki idan ko kowace gaba idan mun gama bayani akan ta insha Allah waɗanda za su zo insha Allah a darasi na gaba idan Allah ya kai mu saboda ƙwarewar lokaci da kuma yanayin wato saurin da magariba take yi ina ganin za mu dakata a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh